gwamnan jihar borno honar kashi shatima ya yi bawa hukumar lura da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unhcr a takaice kan tallafin kayayyakin gini da suka baya wasu da rikicin boko haram ɗin ya raba da muhallansu don sake gina matsugunin nasu gwamnan ya yi dai wannan yabon ne lokacin da hukumar lura da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya suka kaddamar da bada wani kayayyakin tallafin ga wasu mutane a garin kwandiga da suka koma garuruwan nasu sakamakon zaman lafiya da aka so mu samu a wannan yanki rendering a helping hand to thousand people are helpless people it's not a little effort ya ce taimakon irin waɗannan mutane da ba su da ƙarfi har dubu biyu wannan ba ƙaramin taimako ba ne kuma mun ji daɗin irin wannan taimakon kwarai da gaske want to most sincerely thank the UNHCR as well as the Ministry for RRR for the transparency and commitment they have shown. Ya ce wannan dubu talatin da aka baiwa waɗannan mutane ɗari uku a wannan gari na kwan daga kaɗai da kuma kayayyakin ginin da aka samar musu. Ba ƙaramin taimako bane a wajen mutanenmu don haka ina son sake godewa wannan hukuma na UNHCR da kuma ma'aikatar sake gine-gine da zukunar da waɗannan mutanen da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita wato da ake kira RRR a takaice da ke aiki a wannan jiha kan irin wannan adalci da kuma damuwa da suka nuna nuna game da jama'anmu. Mr. Caesar Suluma dai shine shugaban hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNHCR a takaice da kuma suka mika waɗannan kayayyakin gini ga waɗannan mutane. It's just a small contribution to the your effort that you have started to rebuild Borno State. ya ce wannan gudunmawa kankani ne kawai mun bada shi ne don ɗan taimakawa gwamnan game da irin wannan yunkuri da ya soma na sake gina jihar borno mr siza ya ce mu a unhcr muna da yakinin cewa duk wani taimako na wucin gari ba zai taimaka wa al'umma ba shi yasa muke kokarin bada taimakon dindindin duk kankantansa alhaji baba gana zulum da shine kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine da kuma tsugunar da waɗanda rikicin boko haram ɗin ya daidaita a jihar borno 500 beneficiaries are to be in, in Goza, 300 in Konduga, 300 in Mafa, 500 in Tikwa, 500 in Damboa, and 100 in Bama. Your Excellency, you may recall that the reconstruction work in Kondoga started last year ago. We have constructed over 500 houses as well as all the public buildings in Kondoga. Ya ce akwai mutane 500 da suka amfana da wannan tallafi daga karamar hukumar Goza da 300 daga Kondoga, 300 daga Mafa, 500 daga Dikwa, da wani 500 din daga Dambuwa da kuma mutane 100 da suka fito daga karamar hukumar Bama wanda dukkanin su hukumar UNHCR din suka tallafawa da irin waɗannan kayayyakin gine-gine. Ya ce idan za a iya tunawa mun so mu aikin gina a garin Kwandigan ne tun shekarar da ta gabata kuma yanzu haka mun gina gidaje fiye da ɗari biyar a Kwandigan mun sake gina dukkanin ma'aikatan gwamnati. Wannan karan dai mun zabi waɗanda ba su amfana bane daga wancan shiri namu na farko. To ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne? Isa mai kaluwa. Isa mai kaluwa ko? Haka da me me aka baka waɗannan kayayyaki? An bani kwano, siminti, kusa da kuma zarton yankan katako da guduma da katako. Kamar akwai abin ka da ka rasa ne gida haka nan aka baka wannan taimakon kayayyaki. Eh, kwarai kuwa mun rasa yaushe kamar shekara uku da ya wuce za mu ce kenan ko saboda wannan rikicin na boko haram kuma gashi Allah ya kada cewar Allah ya kawo mana sauki alhamdulillah mun dawo gashi har mai girma gwamna ya zo yana ba mu kyauta da hannun shi na ga hada wasu yan kuɗi ya kama ku kamar nawa ne kuwa kamar naira dubu talatin lami hamis dadi muke ji da farin ciki eh, to ziya za ku ci gaba da gina gidan na kuma ku zo ku zauna ciki in Allah ya yarda da ikon ubangiji Allah za mu gina mu kuma dawo mu zo mu zauna kuma mu sake wata sabuwar rayuwa da Allah hukunce mu muyi yi ta eh, Allah ƙara tsare mu wasu mutanen da suka amfana da kayayyakin gini kenan da hukumar lura da yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNHCR a takaice suka tallafa da irin waɗannan kayayyakin gine-gine don sake ba su damar sake gina muhallinsu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya